sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. An yanke hukuncin kisa akan mutane goma sha tara a ƙasar Myanmar a game da kashe wani na hannun daman wani kyaftin soja, in ji wani gidan talabijin mallakar ma'aikatan sojan ƙasar a jiya Juma'a. wannan ne karin farko da aka sanar da irin wannan hukuncin a bainin jama'a tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu da kuma afkawa masu zanga-zanga rahotanni sun ce an aikata kisan ne a ranar 27 ga watan maris a gundumar okalafa ta arewa a birnin yangon mafi girma a myanmar an ayyana dokar soja ta mashal a gundumar lamarin da ya baiwa kotunan soja damar sanar da waɗannan hukunce-hukuncen sojojin da suka hamarar da zababbiyar gwamnati sun faɗa a jiya juma'a cewa zanga-zangar ƙin jinin mulkin su ya fara raguwa saboda mutane suna son zaman lafiya akan haka za su shirya zabuka a cikin shekaru biyu karin farko kenan da sojojin suka shata wa'adi na komawa ga tafarkin demokradiyya kamfanin har hada magunguna na pfizer da takwaransa na jamus biontech sun yi kira ga mahukunta a nan amurka da su ba da dama amfani da rigakafinsu a kan balagagu 'yan shekaru goma sha biyu zuwa goma sha biyar a matakin gaggawa a halin yanzu ana amfanin gaggawa da rigakafin ne a kan matasa 'yan shekaru goma sha shida zuwa sama a amurka kamfanonin sun faɗa a jiya juma'a cewa sun nemi hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta amurka ta faɗaɗa izinin amfani da rigakafin akan matasa masu ƙarancin shekaru a cikin watan maris kamfanonin magungunan sun ce an gano rigakafin nasu na da kyau da inganci kana ya samar da garkuwar jiki mafi karfi ga masu shekaru goma sha biyu zuwa goma sha biyar yayin da aka gudanar da gwajin rigakafin sai dai ba iya gane kowane lokaci ne hukumar abinci da magungunan za ta sake duban bayanan gwajin amma daraktan cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta amurka rochelle walensky ta faɗa wa labaran abc a ranar alhamis cewa tana sa ran za a fara yi wa matasa masu shekaru goma sha biyu zuwa goma sha biyar rigakafin nan da tsakiyar watan mayu hukumomin najeriya na ci gaba da farautar 'yan gidan yari 1,800 da suka gudu a wannan mako yayin da aka fasa wani kurkuku a jihar imo da ke kudancin najeriya jami'ai sun ɗora laifin wannan aika-aikan ne akan kungiyar 'yan awarin yankin wannan shine harin fasa gidan yari mafi girma a tarihin najeriya lamarin ya faru ne a ranar litinin yayin da wasu 'yan bindiga da suka tada wasu abubuwan fashewa suka karya kofofi da wasu bangarorin gidan yarin owerri hukumomin gidan yarin sun ce kimanin mutane 1844 da ke daure ne suka gudu guda shi da kacal ne suka dawo da kansu ya zuwa yanzu babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin amma 'yan sandan najeriya suna alakanta kungiyar 'yan awali na ta ipob da wannan aikin shugaban ipob nnamdi kano ya musanta cewa kungiyarsa ce ta fasa kurkukun a ranar litinin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a gwamnatin biden ta fitar da tsarin yadda take so ta kashe kudin kasafin gwamnatin tarayya a shekarar 2022 kada ta ce idan wani ya nuna al'ajabinsa game da abubuwan da kasafin kudin ya kunsa to lallai mai shi bai mai da hankali akan abubuwa da ke faruwa ba Biden ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓe ne a kan zuba jari a fannonin ilimi da kiwon lafiya da kuma muhalli. Kana takaitaccen bayanin kasafin mai shafi 58 ya nuna kusan kashi ɗaya cikin uku na yadda gwamnati take so ta kashe kudadinta ba kamar abubuwa da doka ta kafa su ba irin biyan inshorar kiwon lafiya da kuma tsarin abubuwan kyautata rayuwar jama'a. wannan shirin zai faranta wa 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi da maido da kasafin wasu hukumomin gwamnati wanda tsohon shugaban kasa donald trump ya yanke musu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu taɓa batun jirgin yakin Najeriya nan ne samfarin Alpha Jet da ya ɓace a jihar Borno. Wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tare jirgin kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse wasu abubuwa haka za su fita su bugi jirgin. to ka gona abun za su tarwatse kafin su taba jirgin za su bar rami rami a cikin jirgin kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama idan jirgi ya tarwatse a sama gurgujen shi zai watsu ne da yawa a ko'ina a fili da yawa kuma zai zama gutsu-gutsu ne kanana-kanana ba wai manya-manya ba to in ka duba kuma wannan ka kaga mun ga jirgi kusan dukan shi ma gashi nan a wuri daya har zama mai tuka jirgin gashi nan a kuma an ka duba wayannan jirage da suka faɗi ai dukkan su ba wani wadda daga cikin wayannan pilot ya ejecting ya fito daga cikin wannan jirgi su boko haram da suka samu wannan jirgin suka ɗauki wannan bidiyo ɗin dan su nuna kuma su karya ma sojojin eh, najeriya lawa amma ba maganan gaskiya ba ne jirgin nan from all indication ba harbo shi aka ba jirgi dai ya faɗo lokacin. Hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce bayanan sirri da ta tattaro na nuna cewar babban jirgin yakin ta samfurin Alpha Jet mai lamba NAF 475 da ya bace a filin daga dauke da mayaka biyu. Wato Flight Lieutenant John abolerinwa da Flight Lieutenant Ebiakpo wata watakila ya yi hatsari ne. sanarwar da kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabko ya fitar na nuna cewar ba a san dalilin aukuwar hatsarin ba kwararre kan sha'anin tsaro kuma babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman najeriya group captain sadiq garba shehu ya kalli wannan bidiyo ga kuma abin da ya shaida min. A shi wannan bidiyo idan ka kalle shi a tsanake daga farko farkon shi ya nuna wani kamar misail zan ci kenan kamar eh, a cewa makami mai linzami ya tashi sama ya kabo jirgi a kasa. mu a matsayin mu na masu nazarin tsotsi a tambaya boko haram a sani da aka yi suna da makami mai linzami an sa akan wannan shine a'a kaji magana na ɗaya kenan da yawa a cikin masana idan aka ce jirgi an kakkaɓo shi daga sama ko ana tunanin an kakkaɓo shi daga sama ne ko ko wani abu ne a cikin jirgin ya fashe akwai hanyoyi da yawa da ake dubawa a san cewa jirgi an kakkaɓo shi a ƙasa jirgi da aka kakkaɓo daga sama da makami mai linzami wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tare jirgin kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse wasu abubuwa haka za su fita su bugi jirgin to ka wannan abun za su watse kafin su taba jirgin za su bar rami rami a cikin jirgin kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama idan jirgi ya tarwatse a sama gurgujen shi zai watsu ne da yawa a ko ina a fili da yawa kuma zai zama gutsu-gutsu ne kanana-kanana ba wai manya-manya ba to in ka duba kuma wannan bidiyo kaga mun ga jirgi kusan dukan shi ma gashi nan a wuri daya har zama mai tuka jirgin gashi nan a wuri daya to a gaskiya jirgin da makami mai linzami ya kakabo a sama zai tarwatsi kuma saboda yana can sama guraguzan ma zai watsi ne a wuri da yawa za a iya samun wurin kilomita 20 inda wannan abu zai tafi saboda sama ne kamar kai ne ka hau jirgin amin ka hau gidan sama ka ɗauki kofin ruwa ka zubo kai ka san ruwan nan ba zai sauka tsarab ya sauka a wuri ɗaya ba zai tarwatsi to kaga wannan hoto da boko haram suka nuna na jirgi ga shi manya-manyan eh, gaɓoɓi ga ma mutum a tsaye to kaga wannan bai yi kama da jirgi wanda yake wai an harbo shi daga sama ba to shi kuma jirgi wanda ya faɗo a ƙasa saboda aida jirgin yana da matsala ko kuma wani kuskure daga wurin masaukan zai sauka ne a wuri ɗaya kamar yadda muka gani a wurin nan gaba ɗayan shi sukutun ɗin shi zai sauka a wuri ɗaya ne to kaga abin da muka gani a wannan bidiyo ɗin kenan shi ma da yake tsokaci kan al'amarin mai bincike kan sha'anin tsaro na sweden mr hugo kanam ya zargi kungiyar ta boko haram da yada farfaganda da bidiyon wanda ya ce bidiyon wani jirgin yakin sojojin kasar siriya ne wanda ya bindiga a sama tun shekara ta 2012 a birnin idlib ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta bakin kakakinta Aya Komodo Edward Gabquet ta ce wannan bidiyo na Boko Haram da suka fitar suna cewar su ne suka harbo wannan jirgin ko kaɗan ba gaskiya ba ne. To ko mai Boko Haram ke son cimmawa da ikirarin cewar ita ta ɗauki nauyin harbo wannan jirgi na sojin saman Najeriya har ila yau ga masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu. Shi yaƙi dama zamba akwai abin da ake kira propaganda. Kalmar propaganda ta fito daga wurin sojoji ne. Shi ne kai a propaganda in kana yaki idan an kashe mun mutum goma zan iya cewa mutum ɗaya aka kashe mu yana cikin propaganda in na kashe mutum goma zan iya cewa na kashe mutum ishirin kaji propaganda kenan hakan kuma a propaganda zan so in nuna ma abokin gaba na cewa karfin ma da bani da shi fa ina da shi saboda propaganda to kaga wato abin da ya faru a ganewa wannan jirgi ya fado aida saboda wani kuskure da matukin yayi ko kuma eh, wani na'ura a wani injin din ba ta aiki ko kuma ka san a wannan area ma a ran da aka yi wannan abu ni ina mai dugur ta wannan ta wannan lokaci duka wannan area akwai hazo wanda ke kowa ya sani har masu bin jirgin jirgin jirgin kasuwa an ta kashe flight a wannan lokacin akwai hazo to wannan hazan ba na ce na sani bane yana ewa abu ne to abin da ya sani shine jirgi ya fado ko saboda hazo ne ko saboda kuskure ne ko saboda tangarɗa inji ne jirgi ya fado to amma inda su eh, boko haram suka tsinci dami a kala shine da jirgin nan ya faɗi sojojin najeriya saboda idan jirgi ya faɗi normally a yaƙi akan yi sauri ne a je wurin saboda kada jirgin nan ya fada hannun abokan gaba kada kuma su matukan in sun fita da rai kada su fada hannun abokan gaba boko haram wannan lokaci sai suka samu suka tsinci dami a kala jirgin nan ya fado a wurin da suke kuma sojoji ba su isa ba to boko haram a gaskiya ba lokaci ba a lokacin da suka fara ba a yanzu sun yi nisa a yakin propaganda da lokacin irin da suke kawo bidiyo ne na kamar wanda ake yi a gida baya da quality sosai amma haɗuwansu da isis isis sun nuna masu mahimmancin fitar da bidiyo akan aikin propaganda so a cikin lokaci kaɗan boko haram suka samu wannan jirgin sai suka gane cewa wannan abun yana da amfani a wurin propaganda suka samu masu musu bidiyo wanda suna da kwararrun masu bidiyo magana gaskiya kenan suna da kwararrun masu haɗa bidiyo suka haɗa bidiyo suka nuna cewa wai sun harbo jirgin nan ga jirgin nan ya faɗi sun kama to amma kamar yadda ce maka jirgi da aka harba a sama tawar watsewa zai yi ba ma za ka samu wani katon sashi na jirgin ko kuma a cewa har falo jirgin da aka harbe eh, safali ya faɗo ga gangan jikin shi ba za ta yi ba to kaji abin da ya faru kenan su boko haram sun tsinci dami a kala da suka samu wannan jirgin suka ɗauki wannan bidiyo ɗin don su nuna kuma su karya ma sojojin eh, najeriya lagwa don ka yanzu in ba an ta tsaye wannan ikirya lagwa amma ba maganan gaskiya ba ne jirgin nan from all indication ba harbo shi aka yi ba jirgi dai ya faɗo yana yiwuwa tangarɗar injin yana yiwuwa wani kuskuren matuki yana yiwuwa hazo wanda na ce duka akwai shi a notice ɗin a wannan lokacin yana wa mutumin nan kasan hazo idan jirgi akwai hazo ko wayan ko wayan mta ne samu wayan telefon in ya taba duk wani abu da ya taba shi akan hanya zai faɗo ƙasa to ka ji abin da ya faru kenan to ko waɗanne matakai ne rundunar sojan saman najeriya ya kamata a ce ta ɗauka don gujewa afkuwar irin haka nan gaba duba da yadda a baya ma sai da wani jirgin ta ya faɗo a nan abuja Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya. Tsohon Hafsa ne a rundunar sojojin saman ta Najeriya da kuma abin da ya shaida min. Na ɗaya shine a duba a ga cewa wani irin training ake wa shu pilots masu kula da wannan jirage. na biyu shine a duba a ga lafiyan waɗannan jiragen tukunna kafin ma a tura su wurin yaƙi ko kuma abubuwan da za su yi sannan kuma yau in ka duma irin abubuwan da ke faruwa game da hatsarurrukan jirgi ko a duniya a human factor yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa wa'annan jirage ake hatsari kashi casa'in bisa ɗari human factor shi ke kawo wa'annan abubuwa na uku shine supervision dole a duba lafiyan jiragen nan a duba ya jirgin yake ya shi kansa pilot din da zai ja wannan jirgin dole a kula da wayannan abubuwa dole a tsaya a jajirce a ga cewa an bi doka da oda domin game da sha'anin abubuwa da suka shafi wayannan jirage na hudu shine in wa'annan abubuwa suka faru to dole ne fa a zauna a investigation wato a bincike a game ya faru me ya jawo wannan abu da sauransu kuma in ka duba wa'annan jirage da suka faɗi ai dukkan su ba wani wadda daga cikin wa'annan pilot ya ejecting ya fito daga cikin wannan jirgi to kaga wannan ma abin dubawa ne dole a duba a ga wani irin training ake wa yaran nan sannan su pilot ɗin ma yaya su medical status ɗinsu ya rayuwarsu take da sauransu so dole a duba wa'annan domin a yi maganin wa'annan abubuwa da suke faruwa matukar aka bi wa'annan abubuwa so ina tabbatar muku cewa insha Allahu abubuwa za su ragu kuma hatsarurrukan nan ma insha Allahu ba za a same su ba Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sashen hausa na muryar amurka da solomon abu wanda ya daidaita mana sauti hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya to a gaida malam hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To jama'a barka mu da wannan lokaci a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin tashar muryar Amurka VOA da ke birnin Washington DC da kuma tashar gidan rediyon jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa. shahararsu da irin buwayar da suka yi da abin da ya haifar da buwayar ko kuma burinsu a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Janguza da ke yankin ƙaramar hukumar Tofa a jihar Kano. Wannan garin Janguza dai shi ne mai masaukin babban barikin nan na soji mai suna Janguza. da kuma ta fara kurkukun nan da yanzu haka gwamnatin tarayya ke ginawa a gefen babban titin da ya tashi daga birnin kano zuwa garin gwarzo daga bangaren kudu garin janguza dai gari ne mai ganuwa da wasu fatake suka kafa shi shekaru fiye da ɗari uku da suka gabata na kuma dangane har ga fadar dagacin garin na janguza inda na yi katarin zantawa da wakilin mai gari ko kuma dakaci wanda na fara da tambayar koyaya sunansa a sunana ɗahiru huda janguza ni ne wakilin dagacin janguza alhaji hudu ya'u wannan gari namu tarihinsa a takaice zai kai kamar shekara ɗari uku da wani abu shi kuma kafar wannan gari asali fatake ne ga yadda muka samu labari ga magabata jeji ne garin hanya ce ta fataki inda suke safarar abinci su je su abinci daga can su wuce a daidai wannan garin janguza akwai rijiya wanda suke yin zango suke amfani da wannan ruwa su fataken waɗanne iri ne kuma daga kamar ina zuwa ina suke yin zango a janguzan nan suna ɗauko kaya ne daga yammacin kano zuwa cikin garin kano abin da kudu da kano a lokacin jakuna ne suke amfani da su a suka sami guri wannan albarka da suke samu ta ruwa a wannan jeji a shine suke zango su ajiye daga nan kuma a wannan i zauna wannan i wuce har dai a gari ikau. To amma an haka ne dai a yanzu kabilar da ke wannan gari kamar usulinsu kamar wanne kabila da wata kabila za ka iya cewa akwai. To kusan kabila ɗaya ne. Idan aka ce Hausawa mai za iya samu akwai wasu kabilu wannan ike sun yi gaisan gauri da Hausa kamar irin su Hausa Fulani bari bari da sauransu da da suka kaure. in gari ya shekara fiye ɗari uku a ƙasar hausa ba za a rasa shi wata watakila da ganuwa ba ku wannan gari yana da ita ko bai da ita tabbas muna da tsohuwar ganuwa wacce ike ko a yanzu ba dan gine-gine da aka yi na bariki da prison da wannan ba tabbas wannan idan ka je akwai alamar ganuwa da idan aka nuna maka za ka tabbatar da cewa i eh, gari na da gama. To garin da yake da ganuwa a ƙasa Hausa tarihi ya nuna cewar ya kafa tun lokacin da ake yaƙe-yaƙe domin gano ta kariya ce kenan kuma janguza watakila ya tsira tun lokacin da ake yaƙe-yaƙe. Eh gaskiya ba ni da wannan tarihin na yaƙe-yaƙe gari da gari kamar yadda sauran manyan garuruwa suke amma dai tabbas gari na tsohon gari ne domin shi sila shi wannan jan ma da ka kaji ana faɗi shi ma kamar yadda kake a fadar nan basara ke kuma ba da tsawon lokaci ba ma ana ganinsa domin idan ya fito yana gaba akwai macizai da kunkuru damu su ne 'yan fadarsa da ake ganinsa suke binsa to daga nan kuma ika ratsa duk wasu iyakoki na ƙasar janguza za ka iya ganinsa a kowane irin iyaka to amma dai akwai babban makwancinsa wannan yake shine yamma da gari ya fi zama a nan an fi gani idan duk inda za a gan shi in za ka bi shi za ka ganin zai je shiga. tun da haka ne shi wannan guza din shi al'umma suka tara fataken kokowa shi ne ta da fataken sun fara zama a garin. fatake ne suka samar ai shi ne dalilin da isa garin na sunan jan guza kuma guzan ja maimakon ka ga baki-baki da yarfe-yarfen rawaya-rawaya haka to shi ja ne shine aka samu garin ya samu janguza to baya ga suna janguza taƙila yana da kirari ko take garin ana ce masa janguza ta malam mahi wani ne malam mahi to shi kuma asali basarake kamar irin sarakunan nan kasan gidan sarki suna fitar da irin wasu mutane haka kamar ko gagararru ne haka ko kuma dai ana so a masa wani matsayi haka sai a ɗauki sai a kai shi wani ƙauye ɗibi gona sai i zauna sai ya zauna a cikin wannan gari ya zama kun ma bai zama shugaba ba to zai zama babban mutum a gurin sakamakon ya fito daga babban gida kuma duk inda yake yana ansa wannan a suna na masarauta to shine shi wannan mashin iyayensu su ne su ne aka kawo su daga gidan sarki suka zauna na sarki kenan eh to gaskiya ba zan iya danna ce sarkin da ya turo wannan bawan Allah ba amma ta illa sarki a kasar Kano ne ko a kasar Kano ne kuma gidan sarkin Kano na yanzu To, tsawon wannan lokaci janguza kowace irin sana'a ko wani al'amari ta fice a kansa da ya sha bamban da sauran wurare. To, na farko dai kamar nan gidan nan kafin a kira shi gidan mai gari gidan masaka ake kiransa. Mu masaka ne, muna da sana'ar saka. To kuma a yanzu dai kam da zuwa shekara kamar talatin baya mun fi shahara da sana'ar hannu sai noma. muna da 'yan boko gaskiya. Eh, dama ilimin zamani. Ilimin zamani. To a tun da haka ne wani irin ci gaba ya zuwa yanzu za ku iya buga ƙirji kun samu da kafa wannan gari fiye da shekara ɗari uku. To, ci gaban da zamu ce na farko da muna da wahalar ruwa. Amma yanzu gaskiya mun fita daga matsalar ruwa. A janguza duk inda kalaga na ina tabbatar maka yanzu kafa unguwa ɗaya ce muka tabbatar da tana da 'yar yar matsala ba wani matsala gaba ɗaya domin suna da ruwa su muna da secondary akwai junior akwai senior a cikin bariki akwai anan wacce take hada da primary school wacce bariki kenan kake magana janguza barik barikin sojoji a nan garin barikin sojoji ba To wakili ka yi magana cewar kuna da ruwa da makamantan haka. To idan kuma abin da kuke bukatar gwamnati ta dube ku da shi ne kamar menene bukatun ku? Bukatan mu da gwamnati a cikin wannan gari namu na Janguza shi ne maganar hanya. Daga ina zuwa ina? Akwai hanya da ta daga tashar Kadiri zuwa cikin garin Janguza. Kuma wannan hanyar lillahi wa rasulihi ba mu da hanyar da ta wuce ta. Baya ga ita ba. sannan kuma muna da matsala gurin da wani guri da ake ce masa mahuwa wannan yake kumar muhalli ta samar ta jiha karkashin ibarmin wanda ake zubar da najasa a wurin wato a toilet idan aka ɗebo ake zuba da bai damun kowa sakamakon ya ɗanyi nesa da jama'a amma yanzu kan gaskiya ko ta kan hanya za ka wuce tabbas ya kaji a wannan najasa tana bugunka kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin muna roƙon gwamnati don Allah ta canza wa mutanen nan da gurin da ya fi dacewa da su domin lafiyar mu da ta 'ya'yanmu. Malam ɗahiru Hudu kenan wakilin mai gari ko kuma dagacin garin Janguza da ke yankin ƙaramar hukumar Tofa a jihar Kano. To ma sauraron mu madadin sashen Hausa na tashar murya Amurka da ke birnin Washington DC da kuma gidan rediyon jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.